su dai 'yan majalisun kama daga na majalisar wakilai da kuma na dattawa dukkaninsu bakinsu ya zo ɗaya a wannan fafutuka na ganin an kafa dokar da za ta kafa hukumar da za ta sa ido wajen farfado da shiyar arewa maso gabashin najeriya musamman idan aka yi la'akari da irin barnar da rikicin boko haram ya jawo shiyar da ta kunshi jihohin bauchi gombe yobe borno adama da kuma jihar taraba sanata marafa bashir abba dan majalisar dattawa ne da ke wakiltar mazaɓar taraba ta zakiya ya yi ƙarin haske game da wannan yunkurin da suke yi a yanzu. wa an yi nan ce ƙungiya na yan a uh, north east wanda uh, his excellency alhaji dan danjuma goje shine shugaban wannan uh, kungiyar yan majalisa na tarayya da kuma na dattabai dukan mun haɗu wuri ɗaya kuma mu ɗaya muna so duk abin da muke a majalisar dattabai ya kasance da sanin majalisar wakilai to don haka idan muka yi haka kaga akwai fahimtar juna lokacin ne za mu iya kawo wannan kudurin domin shi akwai shi irin shi a niger delta akwai nddc to irin shi muke so a yi mana a north east a tabbatar jewa kuma wayannan aikinsu shine a sake gina wannan yankin don mun sha wahala sosai yankin nan ta koma baya ba kaɗan ba duk wanda ya je ya gama idanunsa abinda ya faru a maiduguri da su yobe kasancewa abubuwa sun taɓarɓare da yawa da adamawa to yanzu haka ana kai mun haɗa kai kuma insha Allah za mu yi shi ko mista da mukamale dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar mazabar madagal da micika wanda ma ba da da kwato su ba daga hannun mayakan boko haram ya ce tuni tafiya ta nisa a zauren majalisar su inda ma an soma taba wasu batutuwan da suka shafi wannan yanki da muke magana nan a majalisar tarayya mu doko magana amma ni na tashi na goye baya har ma an nemi a gyara deputy senate president uh, Iko da ya je kamfa a yola ai idps ɗin masu ga masa cewa ba zuwa kamfanin solution din ba ya kamata a je a kauyuka a sami mutane inda gidaje mutane suka kone so duk abubuwan da ake yi a gaskiya baya isa wurin kankara yawancin suna tsayawa a gari mu dai yanzu za mu tabbatar idan akwai abu na gwamnati zai kawo dole ne sai kowane kankara ta samu domin masu wahala nan a kauyuka ne so sabin da haka eh, za mu tabbata duk abin da za a yi zai shiga har cikin kankara ba zai tsaya kawai a birni ba. Bisa ga dukkan alamu da wannan yunkuri na 'yan majalisun ya ma so samun tagomashi a tsakanin kungiyoyin da ke Najeriya kamar cibiyar shiga tsakanin musulmi da kirista ta Interfaith Mediation. Abdullahi Jidda Damare da ke zama babban jami'in cibiyar a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ya bayyana irin alfanu da wannan yunkuri ke da shi. Gadojin nan ba a gyara ba. Akwai asibitoci da wasu wurare da aka babbata har yanzu ba a gyara ba. Ya kamata a yi hanzari wata dauki kwararren matakai kamar yadda ake cewa a yi north east development commission domin ta wannan hanyar ne kawai za a maido da abubuwan da aka rasa na gwamnati a cikin hanzari amma in za a bi hanyoyi da aka saba na ministry da su wato in bayan kaliba wannan zai dauki lokaci amma in an yi north east development commission to dole ne a dauki za su dauki matakai da za a tabbatar cewa an gera wa'annan wuraren gaba cikin karamin lokaci domin ababe ne wanda suke da muhimmanci a rayuwar ɗan adam. Koma da menene dai zata na maganin fa akwai bukatar su ma gwamnatocin waɗannan jihohi da su tashi tsaye ko a samu a farfaɗo da yankin ta fuskacin ayyukan ci gaba ba wai kawai a tsaya ga tarukan shan shayi ba. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.